dun ba jina masa kabari ba kuma aka ka haka kuma ba wata kuciya yake ba kan yake ne ta sanye ce ba kan kuciya ba an jina kan kuciya ne halin da mutum ya kasance bayan mutuwa kan bishiya a cikin ruwa ne sunan ka wani sunan ka sai dai mafi galibi mafi galibin abubuwan ya mutu sai a haka rani sai a saka shi halin da ya samu kanshi da aka saka shi sai wannan ya zama shi ne kamar sai shahara shi ne kamar amma alƙawar shi ne halin da mutum ya kasance bayan ya rasu da wannan abubuwan. Innawa ya ce tabbas ya su waɗannan kamar guda guda biyu ko waɗanda ke cikin waɗannan kabaruka guda biyu la yu'azzaba ana yi tabbas ana yi musu azaba wa'ayi jibril ya ga wani labari in ba ka tana cikin kabari ya mutum zai zo da ke cikin kabari ana masa azaba wanda ke kusa da kai kana barci na barci ba sabin da ke ci ba yana cikin wata duniya daban kana cikin wata duniya daban ba sabin da ke ci ba ke cikin sabin da ke ci ba ina ka wanda ke cikin kabari an rubuta shi ka ka shi ya za ka kana masa azaba illa biwa sai malaika jibril zo masa da wahayi waɗannan kamar kabaruka guda su ana musu azaba to me ina ruwan malaika me ya hada me ya hada malaika jibril me ya hada manzo Allah da cewa ana musu azaba me yasa ya fada masa ha ha ha da aka fara masa Allah ne me tambaya ne nabiyyu rahma alayhi a da kuma ne da annahu yuqaffamu anhuma sai an manzo Allah ya amfani matukan waɗannan sun wannan da wannan da yana Allah ya musu gaba Allah ya yi ce an faɗa ma manzon Allah ne dan neman masu ne ana musu ya aka yi sun yi na sun yi kaza sun amma ana faɗa musu manzon Allah ana musu azaba manzon Allah yana da tausayi da kuje da yadda kake tausayi ka da kuje da yadda iyayen ke tausayi ka shi ba ta harisun alaikum bil mu'minina alaika zalalik ana faɗa masa wa ma yu'azzaba li Kabiru. sai kuma azaban da ake musu ba wani abu ne mai wahala bane mai mutu wuya ba za su yi bane nisa ake musu ba abubuwa ne masu sauki za su yi kiyar za su yi kare kai musu da wannan abin can ne za su kasance har su samu kansu cikin a cikin kamar amma za ya ce wannan fakana la yastarjihu min al-bawl wannan ba ya karkaka daga bawl ne ba baya kira sai ya karkake ya gama ya wanke yana sauri sai ya tashi sai tashi ko ka wanke ruwa sai ya tsiro sai tsari ce وأما هذا فكان يمشي بالنميمة wannan كنا yana غير ne da annamimanci annamimatu da ɗauko maganar wani ka faɗa ma wani don ka haddasa ɓarna tsakanin shi ne في ko zalar ce ake wannan baya tsarkaka daga kauri tsarkaka daga kauri ko ba ka wankewa sosai ko ba ka jira sai so sosai ko kuwa a'a kana fitsari inda fitsari ke fan kamowa yana samu yana samun ko kan aka yi da sakaci ba duk an ya fito ko ya same ka da shi ke la ya tasbihu min al-maut wa fi riwayati la ya tasbihu min al baya sa kariya tsakanin da fitsari zai zai same shi ko ko baya sa kariya tsakanin da mutane zai zama yana sake al'awar da suna gani game da ake bakin ciki ko bayan bayan bayan ko ko ne ba su kudin rami da su na ala fitsari duk waɗannan haramun ne musulmi Allah ya faru da asiri wala kasar rabna ba bani adama dan me zaka je kana bayyana al'aurar ka da su na ko ba gida ko ba bakin mota kana fitsari mata mutane na wuce ko yara mutane masu wucewa kai dan ba ne ba mutum ne mutum ne babban mutum da kai ko mafi kowa ne ne da kai musulmi ne kana da daraja ga Allah don Allah ce wala kashi ran la bani kuma manzo Allah ya yi maka sai ya nuna maka za ka yi tsani ko za ka yi tsoro ka je dai ko inda ba wani sai karka to dan me za ka na cikin mutane sa'an da inda kuke taruwa din da an kira sallah wani ta ce tsoro in ko kashi naira dubu biyu kowa ya kawo kwano ko kwano za ku zo ku gine ku ko ba shi kenan kowa ya ce rafi sani amma saboda sai kowa da ai kiran sallah sai da kuma kuda je ruwa ya ce tona ya fi fari da tashi yanzu ba mu cikin shekar su wani tashi kullum haka ke shi sai ya ki bar ya ki su basira ya ki fahimci ya ki ba su dama su fahimci cewa ai wannan kaskanci da mutuncin ka da darajar ka da menene kuma ka je ka gudu sarki ka a kan hanya bakin kofa bakin kofan jama'a haramun ne wannan bai halarta ba manzo ana ta bi su ake musu azaba kuma da'a bayan ya ilmantar da sahabbansa da aka fada mala'ika ne ya fada masa an ɗauki ilimi wa'annan ana musu azaba a je isbat azabin kabari a je akwai azaban kabari hakkun tabbas ne yana wanda shi yake ba azaban kabari ya ya yi inkarin abin da ya tabbata a cikin shari'a musulunci mai manzo manzo Allah ya manta innahuma la yu'azzabani saka kuma wanda la yu'azzabani fi kabiri ba wani abu ne mai wahala bari suna da wahala ba balle a ya biya ya kame su ne ya musu wahala yace wannan ba da tsarkaka da ba wannan to da ka wannan ka tabbatar da ana akwai azabar kabari menene isa azabar kabari sai manzo Allah ya nuna maka abu guda biyu a ciki yace abubuwan da ke janyo azabar kabari rashin tsarkaka da tsari da kuma tafiya da annabi man da ɗauki wannan magana ta faɗa don ka fashe wani ka je yan jihar kuma ka ma'ana ai siyasa ce ke aikin siyasa ma shari'a na da ta cewa a shari'a na cewa kan siyasa to a yi yadda da kuma ya bayyana musu cikin sababba abin da ke sababa azaban kabari kaza da kaza da ya kamata su ya manzan Allah da mai kuma to mai manzan Allah mai da mai da mai ke sababa kaza kabari to ne ke hana a kaza kabari din su yi shiru in kana son ka sai ka karanta na soshi abubuwan da ke sababa zama kabari da kuma abubuwan da mutum zai ba su mutum yana yi to Allah na saukar shi a shi kabari nan duk sa'an da zai mutum ka samu kanka shi wannan hali insha Allah ka tsira ke sai da manzan Allah ya kalmantar da su ثم دعا بعتيب رفض sai kira karke ce a kawo kuma mai a kawo yin da dabino sanyi sai tsaga guda biyu rabbi fa shaqahu bisnayn sai raba su guda biyu kuma ba garasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahid yadda shi yadda ta tsaya anan yadda ta tsaya anan wa qala فعل sai لعله يخفف عنهما ما ma يفعل yayfa wa إذا أقول شكا akwai shakka manzo Allah ba zai tabbas inda manzo Allah ya saka al ya yi addu'a ne ya roki Allah Allah ya sauka musu wannan azaba masu kafin waɗannan abubuwa su kushe za su sati ɗaya ne sati biyu ne shekara ɗaya ba su gama bushewa ba shi ke to da zafi eh? ya da kashi kuma rahama ta Allah sai a cikin wannan hadisi yustanbatu min hadal hadith tasdim al-ilm ala al kama kan imam bukhari babu al-ilm qabla al-amal mutane na shirka zama manzo Allah ana fita wanda ana musa za a sai ka dafa shi ke an gama wani ka sai wani wanda ya fara wani kar musa bai da da wani da yadda ya ilmantar da su akwai azaba kabari ko tabbatar ce za kowa ya shirya kuma a cikin abubuwan da ke kawo azaba kabari kaza da kaza ya zama ta da su kuma kowa ya san maka kowa ya saka cikin kuma shi ya sanar maka ya kama da rayuwa da suke nan kenan ko hakkin su za a gabatar ko su sa'an da ya waɗannan da suke cikin azaba bar a kansu ya mutu ko ko lokacin ba a bashi izini ya dasa wannan ba sai shi kaza sai shi kaza ilmantar da su a cikin yana gaba aka ce mishi kaza kaza sai roki Allah ya Allah ka sauƙaƙa musu wannan azaba a kaci ka zayi da ai manzo Allah ya yi aiki ya yi ilimi ya yi aiki ya ilmantar ya yi aiki wanne ne aka gabatar ilmantarwa aka gabatar sannan ka aiki wa'alam annahu la ilaha واستغفر الله يجي فعلا أنه لا يجب أن يجي واستغفر ga قال إلي قال أي ونعي هذا الماتر العلم قبل كل شيء أنا قاعد أقول to hadisi yake barka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kaurai manzon Allah ya ce wajen wadansu kamuruka guda biyu shi kadai

Sa'a kan kuma ya gama ce ku kawo min tamkar da biro reshen da biro su a suka je su kawo waɗanda su ne ke ilmantarwa sai ke magana a shewar da yana nuna cewa manzon Allah ya kan tashi yana tafiya ya kan tafi sahabban suna tafiya suna ilimi a hanya Yake waɗannan mutane da aka fitar su wajen musulmai ne bai sai hujjar ka saboda manzo Allah ya ce da la'annaha yukaffaru anhuma la'annahu yukaffaru anhuma ma lam yaybasa manzo Allah ya nemi musu rahama in kafirai ne manzo Allah zai nemi a ce ashe musulmai ne ce ko kan hanya manzo Allah ya ilmantar da suna tafiya sai da aka tsaya aka yi ilimi aka gama sannan kuma aka yi ai kuma aka samu hanya aka wuce wanda yana nuna tawazu an shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake sake masa hafansa da yadda yake tafiya da yadda yake sai ma da mai suka ce ga shi manzon Allah ya yi bai ce kar yi ba yanzu za a iya yi ko ba za a iya yi ba za a iya yi والحديث والسنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو أو فعل أو صفة. أو manzo Allah ya ko bai ce kada ba yanzu ya halatta ai haka ko ko a'a bai halatta ba wannan ya ke bai ce waɗannan ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai

It was not السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم يحدثنا مدرب يا يا على تقول على التقى za a iya kuma za a iya ba قال بمعناه إن سكت بلفظه نحوه إن سكت مثله باللفظ والمعنى سكت نحوه بالمعنى في اللفظ أما سكت بمعناه da ma'anan hadisin wannan wannan hadisin amma ba lafazin in ya zama na da ma'ana ne to ma'ana an samu wannan ina an ibn abbas bi ma'ana نفس الرواية وانت الرواية رواية واحدة رواية الأخلاق قال حدثنا مستدل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه جرقته. Ita ناجي من ni sai masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana tare da garkuwa ta fata ko na kariya ta fata kun mastasara biha sai soji ya sa kariya da banki da alƙibla kun mabana sai ya tsari wanzu Allah ya ce zai ke tsari a tsari ba ya ce ke fuskanci alkibla sai ka sa kariya tsakanin shi da da da kuma ya fuskanci kansa sai masu Allah yana tsari wa kullu waɗannan da suka tafi sun tafi unzuru idan yahulu kama ta hulul masu suna zuwa wannan mutumin sai da malamai suka ce ko dai ba sahabi ba ko kuma min da sahara yana Abdurrahman bin Hassan suna zuwa su san da masu Allah na farashi ah, sannan shi na farashi kamar yadda mata ke farashi sannan shi na farashi kamar yadda mata ke farashi kama ta hulul mara fasa ne a zalika fa qala sai manzo Allah ya ji abin ne sai ce alam ta'lamu ma da iya sahib bani isra'il abin da ya fara da faki ne rabin ilimi sai malaman su ce ko dai ba sahabi ba ko kuwa sahabi ne yana cikin waɗanda ba cikin mara sahabai da za a suka samu zari sai isra'ila ba wani ba isra'ila ba kuma abin da ya same shi bane kanu idza asabahum al-bawl qadahu ma asabahum al-bawl min yace shari'ar bani isra'ila in ji tsari ya saba ta ka maimakon ka ɗebo ruwa shari'ar manzon Allah ka wanke sai ka yanke wajen in ba su cikin da sai ka kware ba ta shari'ar yahuda sun sananta kuma Allah ya sananta mu sun sun yi da kuma Allah ya musu azaba eh ma'anar Musa ce annabi ya kan ji ba su nuna ne wa kanta ala kuna an ji rasulullahi kaga wannan manzancin an fara shi da fada lima su nuna ne wa kanta ala kuna an rasulullahi annabi da kan ya bani isra'ila ni rasulullahi mutsai ba akwai bambanci kuma bambanci yanzu ya zara su ce inna allaha ya'murukum an tanbahu baqara inna allaha tabban Allah madaukakin sarki ya amurkum ba ya tashi yukum ba ya amurkum an tanbahu baqara قال أنت تجد الله وشكيت لك أنت تجد لك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فقلت لنا ربك يبين لنا شكيت إلي إلي kisa addinin sun sha azaba habbu bi hakkin rizalan da Jerusalem suna za ka sun yi kowa wa mana addini ba suna wahala ne da ban wahalar karantawa kisa sun kasu haddace littafi kisa zai ninsha azama baababai ka tukutu na sanin basi azaba irin zaɗa azama sha azama da suka fara su ka zo su ka rasa kiri kiri da su yi masu yi kuma yanzu zan yi magana su yi magana da yi ba zan yi kunana da yi da su yi magana da yi lafiya da su yi da mu ta yi da a ta ce magana da hala a ban ta ya zama a ta tana ta zama wani ni ko ni ya dana daga da ban saboda ma ne ta samu ninsha. ya sa cikin shari'ar ba za ka yi sallah ka je inda sallah kama kai kai kira sallah shi kenan a yi ne ba shi ke a'a sai ka je inda in ta tsari ta bace ka ji ta ta wajen shi ba ka ka yi ta wajen duk nan ba ba ba su ba za ka ba sa abin da ya ba su eh, in ta tsari ta yi ta wajen fana ha sai wannan bawan Allah shi Isra'ila zai hana su dan bai za ku zau Allah ka dan bai za ku yi kaza kaza kaza kaza kaza sai ke gudaina sai suka daina fa uziba fi kabri sai aka yi masa azaba a cikin kabarin sa sannan shi ya ana su jin sunnar Allah da manzanni قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم فاتر الله فاتر wa fi riwayatin jassada a hadithin a hadithin ma'ana rigar da karfaka ta fata ce ta koga ya ce in fitsari ta ba duk wani duniyar na kasa ba zai wanke ba sai kayan da wata shi sa sai kai takasar sai wasu ce wa fi riwayatin jassada a hadithin jikin ɗayan in fitsari ta ba sai ya kwari duk wani duniyar na da sabon duniyar na ba zai kwari ba sai kayan sai an kwari ba وقال عاصم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كصدقه wannan kinkiranci saboda ya zakar da bakin da yana shan shari'a amma sai idan me za ku rika wahalar da ku daina wannan abin to wannan magana da yayi sai an Allah masa azaba cikin kabari da ganin yanzu mun samu da ya zama kuma ya ba su yana tafiya da hana bin sunnan a yana hana bin sunnan annabawa da manzannan shi ma yana cikin yana cikin shi ne ke wa kana hazan al ma'amuran mini fi dini ne فتهاهم أينها الرجل المذكور سائر بني إسرائيل فعذب بالبناء للمجهول أي الرجل المذكور بسبب هذه المخالفة وإتيان حكم شافعه وهو ترك القتل فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار الإنكار من القول لئلا يصيبك ما أصاب الإسرائيلي بالنفي عن الواجب duk wanda ke hana bin sunnan annabi da manzon annabawan Allah da manzon cikin mai da ka je cikin al'umma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai sha azaba Allah ya babu bauli babin da ya ya tsari a tsaye in ya yi haka ya halatta ko bai halatta ba ba ya dauki a wai da shi al'ada ko ina ya tsari a'a in ta kama ba inda za ka tsuguna ko ba yadda za ka yi sai kai tsari a tsaye shi ke sai a ce kayi laifi za a ce kayi laifi ko ba za a faɗa ba amma a kan ɗan mutum ke mai da kan shekama yana fitsari a tsaye ba a zo ka kafa da amma in ka kama ba ka je juji ba inda za ka tsuguna ko ka sa kaya da suka matse kan za ka tsuguna ba zai yiwu ba sai da rura ta sa ta tsaya kai fitsari ba wanda ya ganka ba ka yi laifi amma an ka suna tsari sai sai burge ka baka taba sanin cewa manzo Allah ya taba yi ba sai ka je kai koyi dan kana koyin harna ya yi daidai ai ma wuce menene hukunci yin tsari tsaye قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه وحول السند قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حق لفظ حق عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال أذكر من سيدنا حذيفة أن يكرم تزاجي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قومه yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shuba ta tafi wajen jujin wajen mutane ya je wata unguwa sai ya samu juji ba za a iya suna a kitsari ba a babala fa'ima sai ya yi fitsari halin kasancewa su a tsayyana a yi wannan fitsari kuma da kuma da a yi masu ana yake a kawowa bi ma'aƙi ya yake a kawowa fa ba su ha ala kusai ji aifata wasu a fata fa'ara kuma ta wasu a fa ba su ha ala kusai ji ala abu dawo ala musadaru ala fa za a fito a ta ba a fa da a ko zai ce da ga manzo Allah yana tsari sai zan ne zai zai shi kafin ne sai ce a a ya ya ka kawo a yaba fada hatta inda aka dibi sai da na zo kusa da shi ina nesa in yi magana da shi to wannan nunawa shi ne ka da ta a ta su ba su kawai ke sa na ce wanda ya ba ku labari Allah yana tsari tsaye kada ku gaskata sai aka ce kan ba ba da aka ce ya taba yin tsari ko tsaya a can a wajen juji na wata unguwa ya tsaya ta yi tsari suka ce tun me ya sa masu Allah ya tsari da tsayi wani suka ce a cikin juji ne ba hali ba shi da hali da ke tsuguna in ka tsuguna rigar ka zai taɓa kaza rigar ka zai taɓa kaza amma kana cin za ka iya yi wani suka ce hali rigar da aka tsaya mata ne ba za a yi kuma duk yadda za a yi su samu ma manzan Allah masu ta samu ba da salama sai suka samu masa to amma an ce kana ya gudu hadiman ki ata su ba ka tsauri ya wajen wani jini na wani mutane fa ba da qa'iman sai mutane a tsaye shi ke da ko kuma yi ya zama al'ada mana da ura ke to me yasa yi aka ce saboda wannan jini ne kazan ta yi kuma na bai yi wa ko ko da aka sa ya ba ba ba a tsara magana ne ba da irin batakunan mu na wannan zamani yau masu ba mu da gurin ah, ba haya wala zai shiga cikin bawa ne kuma na shi zai fitsari a ciki zai karka ne da fitsari ma ba zai fita ba kashin daga baki hakan ya fi misali kuma da'ima a ban mutum ne kullum haka yake din amma ba ya na ai ba mu na zama ba zai zama ba ko da ya kawo ka ga za ta yi gari an a cikin da wani an yi ba don da za ka yi tsari a cikin babu ko yana da zama wani a kan shi a ba zai taba zai taba

aka Allah ba da dan fada بالرجل يقول بالليل بالإناث ثم يصفه عنده باب الجسم مرتب لدى الجري ba zai iya fitowa ba yana da mutum ya ajiye ko goro a ko mene ne ke sake da sarki ya tsari a ciki ya ajiye da sakar a lokacin ajiye da kuma ya halatta ko bai halatta ba saboda a sai ko a tsaye zai yi in yayi a tsaye ba a ruwa a yana da kina <laughs> قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن بكيمة بنت كميمة ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من عيدان أو من عيدان منذ أن صلى الله عليه وسلم na jikin dabino da aka cire aka yi shi kamar mazubi sai manzo Allah ya tsare تحت سريره كركشن قدم من الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه في الليل ينا أكثاري أكي أدد الجري فأنا أدد ساكي في أجيب أصبا شيني وكرانا يكي جاري أكي أو تساري أكي أصبا تتوقع في تجي تشاهدي يا أخي إلا يجي أصبا تسي عيش علي تسي وكاما سي مطالة تسي وكاما تسي المواد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكون فيها وهذا حديث صحيح لي اما لغيره لان الحديث من حيث الصحه ينقسم إلى صحيح لذاته وإلى صحيح لغيره ما هو الحديث الصحيح لذاته هو كل حديث استكمل خمسة شروط اتصال السند العدالة تمام الضبط عدم الشذوذ عدم العلة القادحة فهذه شروط الحديث الصحيح لذاته وما هو الحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن إذا تعددت طرقه فيكون صحيحا لغيره أليس كذلك؟ باب المواد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها باكن da ya zo na wanda ya da manzon Allah ya hana قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرضى الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا لا إليه Yayi kiyayi wajen je guda biyu da suke sabbaba jawo muku da anta in kuka yi tsayi wajen wannan cikin shi Allah wa ɗarar Allah shine Allah qalu wa man la ilaha ya rasulullah sai ka jama'a da Allah wa na wanne ne abubuwa guda biyu da ke sabbaba da anta qala sai allazi yataqalla bi tariqin na aw tijhihi shi ne kan hanyar mutane ya yi ya ko ya tsari ko ya inda suke inuwa da ake zama a shakinuwa a shakinka sai bai yi tsari a wajen ko ko zai yi kuma a wajen duk wanda ya bai gani sai ce ne sai mu ya ba da shi sai Allah ka kula da shi ne sai masa Allah ya kada kai wannan in kai wannan shiga cikin don ka zalunce su za su isa Allah ya wadar Allah shi ne da wannan wannan ana kaza kaza kaza kaza tun da zalunta su ga Allah ka ga addu'a wannan tarbiyya ke nan manzo Allah ke mana ka hanya da mutane ke bi da suna kai da aka ce in daga kusa ma ko bala ba ka dauka ka dauki kar sai ka zo kai musu dubuno a sai ko bin tsari ai musulmi ba sai wannan saboda musulmi manzo Allah ya karbe ta da ya kuma musulmi duk a kan ce in zai ci mutum aka ce kada sai ka zo kai abin da zai fitar da shi babban abin da zai fitar da shi kan sani wani mai sani bai zai kalla a wajen قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثه قال أخبرنا ناس بن يزيد قال حدثني حيوان بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائكة الثلاثة hadisin farko yake wani je guda da suke sabbaba muku da Allah nan sai ce wani je guda ko albara fil mawari mutum ya je kuro a inda suke shan ruwa wa qari'at as-sarif da tsakiyar hanyar Allah a sarif ta tafraquhu a aqarin mi'arun aw arbil qari'at as-sarif tsakiyar hanyar mutane ke cewa kaje kai abin nan wajen wal da kuma inuwan wanda suke zama suna hutawa a kai kuma da Allah ke duk wanda yi wannan zai shiga illa Allah wannan hadisi aka ce shi isnaduhu da'ifun lil isnadihi wa li jahalati rawihi amma wa min jabal nur hurma ala kulli ladhi qabla wannan sanadin akwai magana a cikin sanadin ko amma sai ce ko da yake sanadin hadisin da ke kanta ba ma'anar hadisin ya inganta a cikin hadisin da ya gabata ingantaccen hadisi akan haka za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba za a yi aiki babu fil bauli fil na yin fitsari inda za ka yi wanka inda za ka yi wanka kuma ka tsaya ka yi fitsari a wajen a cikin bamu ne a cikin damu ne a cikin bakari ne a cikin kome ne ne aka kije ka kuma na wajen yin fitsari in ka zama ka zo wajen wanka ka yi ba ka bane أي المستحل الذي يغتسل فيه من الحديث هو الماء الحار والمراد المغتسل مطلقا وفي معناه المتوضأ yace mutlaka inda za ka suka kai wanka alal mutlaka suka ce tsarin zai tafi ne zai sa ne ce inda za ka tsaya kai wanka kana da kana da tsari ba ai ma sai ba to sai ka hakura sai yi tsari wajen yin tsari sai ka zo wajen wanka kuma wanka ba haka ba bayani ba قال حدثنا محمد بن محمد بن محمد والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشرف وقال الحسن عن أشرف بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه لا يقولن أحدكم بنون التوكيد كان سيوم يجي fi mustahammihi a wajen wankansa ثم يغتسل في سعده ويوضأ قال أحمد ثم يتوضأ في سعده الولاء فإن عامة الوسواس منه inni mafi yawancin wasu wasu da ke samun mutane shi ne saboda yawan fitsari a inda za ka yi wanka shi ne ke haifar da wasu wasu da yawa لا يقولن أحدكم في متهم ثم يغتسل به أو ثم يتوقف به me wannan hadisi ke karanta da mu kada mutum ya yi a inda zai wanka ba ka bane to in ya je zauna wajen fitsari da wajen tsugunan ya gama fitsarin maimakon ya sake zauna wani alwala sai dai ruwa yana tsoron kuma yana ya ina ba na ya tsananta ya yi sarki ya yi komai amma yana kan wannan bai ma tsaro ma ya tafi ba an ce da yi ma da ke ko kuma da ke ne ba in yi haka da wala ta yi ko ta yi ba wata ya أين مع akwai wajen wajen akwai wajen tsarinsa aka ce kada ya inda yake wanka shi a cikin bawo a cikin cikin yi tsari ba gani za a tsari yana tafiya ku ka koya ke amma da za ta yi tsari ya ce iya dandare kuma ne zai ne shi a zauna inda za a yi shi suke nan sai mata ta mata gara saboda aka zauna da sama yana a kan ne ba haka ba ne a lokacin da hana dama in zaman da cewa ba kai kashin da ra'ayi ba ka wani to wannan inda za ka yi wanka aka hana ka kar ka yi tsari cikin wanka wanka yana haifar da wasuwa to in wajen yin kuma ba da kai fitsarin sun gudun ka gama kai tsarki ne ba kuma tsari ka ruwan ya tafi shi ka sauran zaune kan abin ka jawo ruwa kai wa alwalar ka amma yi fara daga cikin ban aikin yau daga cikin gida mai mun daga cikin ganin kokari idan ka gama abin da za ka daga cikin jiki ɗaya eh, ko biyu kuma za ka yi dawo nan da kuma da ya halatta abin da muke tambaya shi ne kuma ke nuna kan kan wurin fitare ko ran abin nan da ya gama yin sarki mai bakwai ta ce ba tsamo ya tafi sauran zaune a wajen ko dan kiwuya ko dan ya gaji ko dan ya kuma ko dan ya tafi sai ya jawo ruwa a cikin ruba yana zaune kan wajen sai da ya alwadan da ya gama za a nan sai ya sake ba tsamo ya tafi alwalar da ta yi kuma sai ba wanka ya yi wanka ya yi kome ba amma sai ya yi sukul hadar sai muka ce me iya aka yi sukul hadar sai shi saboda manzon Allah ya yi hani a kan haka to ina ina ina manzon Allah ya yi a wajen da zai wanka ba a a wajen da zai yi ba wannan da wani biki kuma ya faɗi illa ya ya yi hadi amma bai ce wajen tsari sun ce wajen wankarsa ya saboda yana haifar da wasu wani kan saboda ya taba mutum su wajen tsarin fi da ruwa a ciki kana yi yana ta tsira kan zamowa ba ya kan zamowa halin da yana cewa kada a a لا يبولن